Sashen Hausa da murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin goma ga watan Mayu shekarar 2021. kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanan labarai. To Sarfilu kungiyar Taliban ta ayyana tsagaita wuta a fadin kasar Afghanistan wadda za ta fara aiki da zarar an fara bukukuwan kwanaki uku na karamar sallah daga ranar Alhamis. Yawan masu kama da cutar COVID-19 kula yomin a kasar India ya dan ragu amma har yanzu adadi ne mai yawa. sannan fada ya sake barkewa a yau dinnan litini tsakanin jami'an tsaron isra'ila da falasɗinawa kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin za a ji cewa 'yan bindigar sun yi awon gaba da mutane 40 lokacin da suke sallar tahajjud a jihar kaduna wallahi muna cikin sallah tahajjud kawai suka zo mutum hudu suka shiga masallacin da bindigu saura suka rara da wajen masallacin su suka rufe kofa biyu suka bar kofa biyu yau litinin ne ake sa ran ma'aikatar sufurin najeriya za ta kaddamar da kwamitin binciken shugaban sufurin jiragen ruwan najeriya ya kamata za a yi bincike idan an tabbatar da cewa ta yi wannan laifi to ya kamata ta sauka daga ta sannan kuma a hukuncin da ya kamata a mata a mata sai kuma shirin ilimi garkuwa dan adam wanda yusuf aliyu harande ya shirya kuma zai gabatar tare da wasu ra'ayoyi da kuma masu kuke aiko mana ta imel albarkacin watan ramadan mai cike da alfarma za mu kawo muku falalar azumin ramadan amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya ga labaran. Kungiyar Taliban ta ayyana tsagaita wuta a fadin kasar Afghanistan wadda za ta fara aiki da zarar an fara bukukuwan kwanaki uku na karamar sallah daga ranar Alhamis wanda zai kawo ƙarshen watan azumin Islama na Ramadan. sanarwar ta biyo bayan jerin hare-hare da kungiyar mai tsatsauran ra'ayin addini ta kai kan sojojin gwamnati a fadin larduran afghanistan da dama ma'aikatar cikin gida ta faɗi yau ɗin litini cewa gab da wannan sanarwar tsagaita wuta ta taliban mutane akalla goma sha biyu sun mutu bayan da wani bom ya tashi da wata motar bus a lardin zabul na kudancin ƙasar haka zalika wannan sanarwar kwance ɗamara na zuwa ne kwana guda bayan da tashin wasu jerin bama-bamai a harabar wata makarantar 'yan mata a birnin kabul ya yi sanadin mutuwar mutane sama da 60 akasari dalibai. Taliban ta faɗi jiya Lahadi cewa shugabanninta sun umarci duka mayakanta su a ta bakinta daina fara kai hare-hare kan abokan gaba a faɗin ƙasar don 'yan ƙasar su yi shagulgula cikin abin da ta kira yanayi na kwanciyar hankali da tsaro. yawan masu kamuwa da cutar covid-19 kula yomin a kasar india ya dan ragu amma har yanzu adadi ne mai yawa ma'aikatar lafiyar kasar ta faɗi yau ɗin litini cewa cikin sa'o'i 24 da suka gabata an samu sabon kamuwa da cutar 366,161 da kuma sabbin mace-mace 3,754 to sai dai kuma ƙwararru kan lafiyar jama'a sun ce sun yi imanin cewa kirgen ne dai ba a kammala shi ba Zuwa yanzu waɗanda suka kamu da cutar ta COVID-19 a India sun kai miliyan 22.6 a cewar cibiyar tattara bayanai game da cutar ta COVID-19 ta jami'ar Johns Hopkins. Amurka mai kaso na yawan waɗanda suka kamu miliyan 32.7 daga cikin jimlar waɗanda suka kamu zuwa yanzu a duniya miliyan 158.3 ita ce kaɗai ta zarce ƙasar India a cewar cibiyar. damuwa na karuwa a india kan yadda wani nau'i na hunhuna mai illa ke kama masu dauke da cutar ta covid-19 da waɗanda suka warke daga cutar cutar wadda ake kira mucon mycosis a turance hunhuna ce ke haddasa ta kuma takan yi illa ga siffar fuskar mutum wani sa'in mata makantar da mutum masu fama da cutar sukari ko diabetes da suka kamu da cutar ta covid-19 sun fi saurin kamuwa da cutar hunhunar a cewar kwararru Fada ya sake barkewa a yau dinnan litinin tsakanin jami'an tsaron Isra'ila da Falasɗinawa masu ibada daura da masallacin al a birnin Qudus. Shaidu sun ce jami'an tsaron sun harba hayaki mai sa hawaye da nakiyar gargadi cikin masallacin a yayin da masu ibadar suka shiga jifar jami'an tsaron Isra'ila ɗin da duwatsu da sauran abubuwa. An ba da rahoton samun mutane da dama da raunuka ciki har da akalla hamsin waɗanda aka garzaya da su asibitocin da ke kusa. Falasinawa da dama ne dai suka jikata a wata mummunar arangama da 'yan sanda a birnin Kudus ɗin daga daren Asabar zuwa jiya Lahadi yayin da musulmi ke raya daren Lailatul Qadari wanda shine lokaci mafi tsarki a watan azumin Ramadan. Kafin Ibrahim da karin wasu labaran zamu leƙa Najeriya inda wasu 'yan bindiga suka kutsa cikin wani masallaci da ke abbatuwa a garin Jibiya sa'ad da ake cikin sallar tahajjud. inda suka yi awon gaba da kimanin masallata arba'in cikinsu har da matan aure to amma jami'an tsaro sun ceto talatin daga cikin waɗanda aka sacen wakilinmu sani sha'ab malamfashi na ɗauke da wannan rahoton wannan lamari dai ya auku ne a tsakiyar daren jiya sa'ad da ake sallar tahajjud don neman rahamar allah wanda galibi musulmai maza da mata waɗanda ke da kokari sukan je masallaci mafi kusa da su don yin sallar tsayuwar dare Malam Mustapha Musa yana cikin masallacin sadda waɗannan mahara suka kutsa kai suka shiga. Wallahi muna cikin sallah ta haddis kawai suka zo mutum hudu suka shiga masallacin da bindigu saura suka rara da wajen masallacin su suka rufe kofa biyu su suka bar kofa biyu Da yana shiga sai ya fara zuwa wajen liman sai ya anshi su da ke hannun liman sai ya mare sai liman ɗin ke cewa kawai wanda ya ta aida hadi sai suka hannun biyu cikin masallacin hmm. da aka fito da sai saka halli da sai suka tafi da mu to sun tafi da mu akwai matana akwai yaro na yana kuka da na ce ni ba zan iya ba sai hakuri su tafi wannan mai goyon ni zan tafi suka ce ba za su tafi ba sai ce to ni gaskiya kaho na ba su dauka ta sai suka ce to sai dai aka shina gona suka halba da yake ba komai ga abin na gane ba komai sai dai suka ci gaba da buguna eh gaskiya za mu kai za mu kai maki mutum talatin to amma wasu ai an ce sun daddare ke ban iya gane wanda ya taho da wanda bai taho ba amma dai ban kai ne mu talatin wanda aka tara eh. yanzu haka mata da yaro na suna fahimu. hannu shi ko malam saminu shi ne ma wanda suka fara nuna da bindiga Allah kuma ya tsirar da shi lokacin da suka zo sun yi kukin gaba ɗaya ƙoyoyin masallacin suka dade da bindigi Aka ce mu hoto sai kowa ya fita a lokacin da suka ta tsawa ko fita sai suka turo wani yaro ya zo yana sau sau wanda duk ya aje waya a wurin yana tsincewa ya nuna yaron da bindiga shi bai wuce shekara sha bakwai dai bai ma iya cika ta ba ake tunani kai lokacin yaron ya koro mu daga cikin ni na fara fitowa da na fito daga cikin masallaci akwai wani mutum a hannu na gefe baya gani ni na kamo hannun shi na fita da shi na fito a raban masallaci na taɗa sau ɗaya sai na ga wani a bakin wurin yayi kukin ya nuna ina zan fita wani ce mai a ba ina rani wato ya ɗana bindiga kenan kake nufi eh. ya ɗaga bindiga ɗaya na biyu kuma sai na karo da wani mai kwamandan nasu mai basu direction ina za ni na ce mai a oga duk inda ka ce mu tafi mu yanzu can za a yi a lokacin da ya nuna hanyar da za mu yi na fusgi makawan wajen so uku ko so hudu da niyyar in allah ya yarda zan tsira zan tsiratar da shi to na so masu kusan biyu makawan da bai gane ba kawai na sa sai na ruga sai ya bi ni sai ya bar wannan makaho sabanin su sauran suna bakin haraban masallacin kowa ya hito gaba daya eh, na ruga sai bi ne yana halbin kazanyi harbin kazanyi inda Allah ya ce taimake ni na ruga cikin duhu ne sai ban ga katanga ba sai da na kai mata karo sai na hwada kwanci lokacin da na hwada lokacin ya halbi ko da yawan wannan halbi kuma sai na zabi tsallaka katanga sai na dira na ruga to ya bi ni ya bi ni sabanin da ya bi ni shi kuma wannan makaho nan sai ya karya kwana yana rarame rarame sai ya hwada ma wata mota sai ya shiga kashin ta ya kwanta amma yanzu ana tunanin sun tafi da namiji mutum bakwai mace mm. uku sai yaro na goya kwaya daya ni maryama nake ana sallah ta kiyamun ne mm. sai shi ne suka ce a bada wayoyi daga bada wayoyi ko sai suka ce kar uban da ya fita yan sanda da sojoji kai ba ma su kaɗai ba har da yan bijilanti da al'umma garin jibiya wanda aka bi bayan waɗannan barayi alhamdulillah an kwato mutum talatin daga ciki sani shabi mura murai amurka daga katsina a najeriya a gai da sani malam Fashi har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc yanzu dai ga ibrahim dauke da karin wasu labarai to sarfilu yan sanda biyar na daga cikin mutane akalla shida da suka mutu da yammacin jiya lahadi a wani harin unar bakin wake a birnin mogadishu babban birnin kasar somaliya cewar shaidu da jami'ai manjo sadiq adan ali mai magana da yawun yan sandan somaliya ya tabbatar ma kafafen labarai cewa kwamandojin 'yan sanda biyu na daga cikin waɗanda aka kashe. An kashe Manjo Ahmad Abdullahi Basheni, kwamandan lardin Wabire na birnin Mogadishu, da Manjo Abdulbasir Mahmud Agai, tsohon mataimakin kwamandan Waliyo Adde tare da sauran jami'an 'yan sanda uku. Wani farar hula da ke zaune kusa da ofishin 'yan sandan shi ma ya mutu a wannan fashewar. A ƙarshe shugaban Koriya ta kudu Mun Jain ya sha alawashin yin amfani da shekarar da ta rage masa a kan karagar mulki wajen kawo zaman lafiya mai ɗorewa a yankin ruwan Koriya. A wani jawabinsa da aka yada ga ƙasa baki ɗaya ta gidan talabijin daga birnin Seoul a yau ɗinnan Litini. Shugaba Mun ya ce wannan shekarar ta ƙarshe na wa'adinsa na shekaru biyar na iya zama abin da ya kira dama ta ƙarshe ta matsawa gaba daga zaman lafiyan da ba kamar lalle ba zuwa mai ɗorewa. Moon ya bayyana goyon bayansa ga salon diplomasiyar shugaban Amurka Joe Biden na abin da ya kira cizawa da hurawa bi sannu a hankali da kuma aikatawa wajen batun kawar da makaman nukiliya a yankin. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau ne ma'aikatar sufurin Najeriya za ta kaddamar da wani kwamiti da zai gudanar da bincike a kan shugabar hukumar sufurin jiragen ruwan kasar Hajiya Hadiza Bala Usman da ake zargi da gaza wajen shigar da kudaden shiga asusun gwamnatin Najeriya. dai wasu suke zargin akwai lauje cikin naɗi. Wakilin murya Amurka a Lagos, Babangida Jibrin, ya aiko mana da ƙarin bayani. a yau dai ake sa ran ministan sufurin najeriya rotimi amechi zai kaddamar da wani kwamiti da zai fara gudanar da bincike a kan shugaban hukumar tashoshin jiragen ruwan najeriya jiya hadiza bala usman da yanzu haka aka dakatar da ita bisa zargin da ma'aikatar sufuri ke mata na gazawa wajen shigar da wasu kudade kimanin naira biliyan ɗari da sittin biyar cikin asusun gwamnatin najeriya a ranar juma'ar da ta gabata ne dai kakakin fadar shugaban kasa garba shehu ya ba da sanarwa cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya dakatar da hajiya hadiza bala usman kwamitin na yau da za a kaddamar da na karkashin jagorancin wani darakta ne mai kula da harkokin jiragen ruwa alhaji awolu dauda suleiman to kwa yan najeriya suka je game da wannan mataki da gwamnati dauka da dakatar da hajiya hadiza bala usman ga dai abinda ni mazaunin birnin lagos yake cewa ya kamata za a yi bincike idan an tabbatar da cewa ta yi wannan laifi to ya kamata ta sauka daga gujerar sannan kuma akwai hukuncin da ya kamata a mata a mata don kuma ka tabbatar da cewa ba ta da wannan laifi to a mayar da ita akan kujerar da sanar shi kuma zo ba da hakuri sai dai kuma tuni hajiya hadiza bala usman ta yi korafin cewa ba ta saba ba duk wani doka da ake zargin ta da karyawa ba wajen harkar shigar da kudaden gwamnatin tarayya daga hukumar kula da tashoshin jiragen na ruwa kamar da wata wasiƙa da ta aikewa shugaban ma'aikatar fadar shugaban ƙasa farfesa ibrahim gambari ya nunar haka ma yanzu haka ana na ci gaba da kai ruwa rana tsakanin wasu jikajikan 'ya'yan jam'iyyar apc da kuma masu fada a cikin gwamnatin muhammadu buhari wanda suke ganin ministan sufurin najeriya rotimi amici shi ma bai bi ka'idojin da suka kamata ba na dakatar da ita daga kan mukamin nata tuni dai masu fafutuka kare hakkin bil adama irin su kamar musa jika na kungiyar amnesty support group suka yi sharhi game da wannan mataki na gwamnatin muhammadu buhari wanda take dauka akan jami'anta bagata da sunan yaƙi da cin hanci da rashawa. Mu muna ganin wannan kamar wani bita da kulli ne. Idan baka manta ba ya shafi shugaban health insurance na, na ƙasa baki da ya taɓa shafan shi irin wannan. Yana zaune aka ce an dakatar da shi akan maganan waɗansu kuɗaɗe. Na biyu kuma kar ka manta akwai wani assistant controller general wanda shi ma duk a wannan zamanin gwamnatin shi ma aka san dai laifin da aka shafa mashi aka raba shi da kujeran. To sannan aka gan gangaro har kan magu sannan kuma aka gangaro hakan ita hadiza bala usman so saboda haka mu muna gani wannan wani tsari ne wanda yake bai kamata ba duk da kokarin da na yi domin jin ta bakin hajiya hadiza bala usman game da wannan mataki da gwamnatin tarayya ta dauka a kanta ya ci tura inda wani na kusa da ita da baya son ambaci sunansa ya ce yanzu kallo ya koma ma'aikatar sufuri na kasa da kuma fadin shugaban kasa don haka ba za su ce komai ba ba ya jibrin murya amurka daga najeriya a gai da baban gida jibrin wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc ga masu sauraron mu a jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu a shirin mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon fm baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo wato voahausa.com ko sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma sai shirin mu na gaba ilimi Garkuwa ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi. Jama'a masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariyar ta yau, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za mu leƙa babban birnin tarayya Abuja don jin irin halin da makarantu suke ciki, wanda ba su da bambanci da yanayin ha'ula'i da sauran makarantu suke ciki a duk faɗin ƙasar. Mafi akasarin jama'a na da tunanin cewar makarantu a babban birnin tarayya Abuja sun fi na jihohi nagarta, kasancewar babban birnin tarayyar ƙasar ne. Amma a wannan rahoton da wakilin muryar Amurka Halima Abdulra'uf ta haɗa muna wanda zai canza tunanin jama'a dangane da irin halin da ake ciki ko a babban birnin tarayyar ƙasar. Batun koyarwa da samun ingantaccen ilimi musamman a makarantun gwamnati abu ne da ke cikin wani yanayi duba da yadda ake sakaci wajen ba wa ɗalibai ilimin da ya dace su yi gogayya da takwarorinsu na makarantun da ba na gwamnati ba. Wasu lokacin ma ba kujerun zama muhimman kayan aiki gine-gine inda ake ganin yara na azuzuwa mara rufi da dai sauransu a wasu lokuta kamar yadda masana a fannin ilimi suka bayyana. A birnin tarayya Abuja makarantun gwamnati na buƙatar gagarumin gyara sabbin gine-gine kujeru kayan aiki na zamani kamar su na'urorin tafi da gidanka don inganta ilimi dakunan ajiyar na'urorin karatu na zamani malamai masu sami ƙarin horo don inganta aikin koyarwa in ji shugaban makarantar sakandaren mataki na farko na unguwar katamfi alhaji yahaya daudu gaskiya kam da na shigo na na da yara a kowane aji kusan tamanin zuwa casa'in to allah ya sa a kowasu azuzuwan da da suke neman gyare-gyare gwamnati kuma sun yi kokari sun shigo muna da gyare-gyaren kuma suka ba mu kujerun yara sai muka samu dama rage su har zuwa 60 kowane kujera yara sun samu zaman biyu to wannan abu ya mu dama ya yi compliant da distancing daga farko dai mun samu matsala amma sai da muka tashi tsaye muka wa PTA kuka su kokari sun karo muna wasu malamai sa'annan kuma mun wa kuka muka kai kuka wurin authority su kuma sun taimaka muna suna dan support dinmu da wasu malamai daga primary school to abin ya dan kawo sauki yanzu muna fara neman kujeru na yara da azu zuwa ba mu kima yara su zama a ashirin a kowane aji ba ko da ke policy din ya ce tsakanin 35 to 40 ya nuna cewa idan mun samu karin ah, azuzuwan za mu so sannan kuma kujeru za mu so malamai kuma za mu so gaskiya ne da dawowansu daga covid break dina yara da dama kuma sun kusa manto abin da aka koya musu daga shigowansu mu ma mu anshe su hannu biyu ba da batan lokaci ba mun sa su a azuzuwa ana ta koya musu hadu da extra lesson previous times din sun samu daman sun darasi kuma sun yi gwadawa kuma gwadawa ya yi bayani cewa sun kama koyarwa dama sosai tun bayan komawa aikin karantarwa a watan janairun shekarar da muke ciki baya ga tsawon lokaci da ɗalibai suka shafe a gida sakamakon rufe makarantu don dakile yaduwar cutar corona virus da kuma yajin aikin gama gari da malaman jami'o'i suka yi a shekarar da ashirin malamai a makarantun gwamnati ke kokawa kan koma baya da aka samu da karatun ɗalibai banda bukatun kayan aiki kamar yadda wani malami a makarantar firamarin iyanya da da aka fi sani da phase 1 primary school ya bayyana. Da aka dawo mun ga an kawo sababbin kujeru a ya taimaka mun decongesting wayansu ajijuwa aka bi protocol na COVID-19 har zuwa wannan lokaci. Babban da haka har yanzu akwai bukatu na electronic media na ura na kwaizuwa wanda ko a gida yara za su iya su koyi wani abu. Abin da haka ma renovation ma da is need from time to time muna roka gwamnati ta yarda a dinga zuwa ana yin renovation da kuma rashin wuta da yake fuskanta shi ma matsala ne wanda muna bukata idan so samu ne a tura malamai su je su yi karatu na ICT so that mu samu mu karo mu catch up da wayansu kasashe na waje zai kawo taimako da kuma cin gaba cikin karatu a nigeria. A gaskiya mun samu cikas a wannan bangare domin yara da suka koma gida ba karatu ba komai sun koma kasa so mun discover cewa sun yi sanyi sun koma baya amma da yake abu ne wanda ba za a yi iya komai a kai a lokacin can ba yana da kyau kyau a tashi cikin lokaci domin yaran nan su samu su catch up da sauran kasashe na waje. Ba a bar sarakunan gargajiya a baya ba a kiraye-kirayen inganta yanayin da makarantun gwamnati ke ciki a birnin tarayya Abuja inda sarkin fafe Alhaji Abubakar Ibrahim Gimba yake cewa. Alhamdulillah lalle malaman suna kokari kuma wadda muna ganin a yadda gwamnati ta ɗauki mataki ya kamata su kuma su jaddada ɗaukaka kokarin ba malaman kuzari da cin gaba yadda za su ci gaba da jin daɗi yadda za su saboda ayyukan koyarwa yaran mu yadda kuma za su ci gaba da karatun su ma yaran idan aka ɗauki kwararren mataki a kan su wadda aka nuna cewa lalle suna kokari da yadda aka samu tazaran rashin samu karatu ma yara a lokacin da ake maganan covid-19 in aka ci gaba da haka ɗin to insha Allah ina ga su ma da tafiyar da ayyukan su yadda ya kamata shi makaranta idan gwamnati sun gina makarantu hakika akwai lokacin da zai kawo a ga cewa ya kamata a yi renovation idan ana gyara to su yaran da suke karatu a cikin wani hazukan da ake gina wanda kuma yana iya yiwa ga cewa hazukan sun kai shekara biyar shida ba a yi renovation ɗinsu ba amma kuma yana renovation da kin ga yara za su ji daɗi da a cikin hazukan suna karatu a ciki su malaman da su ma suke koyarwa yaran a cikin makarantu bai kasance government ta ɗauki ƙwararren mataki ya kasance cewa sun yi abin da zai kawo wa malaman su ma kwazo kasance a makarantun gaba ɗaya babu wani makarantu arzukan ga cewa suna nan a wargaje wanda su bale sa su burin sanya su cikin jin daɗin shiga arzukan suna kwaiwa yara ba to in a gwamnati tana yin wannan kula da wayannan gyare-gyaren insha Allah malaman gaba daya za su ci gaba da samun kwazo da tafiya da ayyukan karatu Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji ci gaban wannan rahoton. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni. Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington. gundumar Columbia. Da fatar masu azumi za su sha ruwa lafiya. Muna muku fatan a yi shagulgulan bikin sallah lafiya. Sai kuma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa. Bis salam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi A gaida Yusuf Aliyu Harande. yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonin da ku masu rauku ke aiko mana ta imel. wasiƙa ta farko ta fito ne daga yusuf bazuka mai leda a gwalalo jihar bauchi ya ce salon voa hausa ku bani dama na yi kira ga shugabannin najeriya da su farka daga barcin da suke yi su ceto 'yan najeriya daga kisan kiyashin da ake yi masu ku tuna fa ranar gobe kiyama allah zai tambaye ku Daga nan sai kuma wasiƙar Isa Lawan Girgir jihar Yoban Najeriya ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Zargin da ake yadawa a yanar gizo wai an gano jirgin helikwafta wanda ke kai wa 'yan ta'adda abinci da makamai a jihar Niger mallakar wani tsohon shugaban ƙasa. A gaskiya wannan babban magana ce wadda ya kamata a yi binciken kwakwab a kanta. Shi kuma Nasiru Adamu Kainuwa Hadeja cewa ya yi, duk mai tunanin Najeriya ba za ta taɓa gyaruwa ba alamu ne na yana cikin gurbatattun ƙasar. Haka zalika babba alama ce ta zai iya aikata aikin ta'addanci. 'Yan Najeriya, Najeriya ta mu ce, mu muka ɓata ta, mu kuma za mu gyara ta. Ita kuma Zainab Usman Shitu Mahuta cewa ta yi. Gazawar gwamnati da rashin iya mulki na jam'iyyar APC shine ya sa gwamnatin Najeriya ke zargin wasu 'yan siyasa da ma malaman addini na yunkurin kulla makarkashiyar kifar da gwamnati amma ba wani abu ba. A don haka shugaba Buhari kalubale gare ka. Daga nan kuma sai wasikar Shehu Adamu Rijau ya ce a yayin da ake kusantar sallah yana da kyau masu shi su taimakawa waɗanda ba su da shi domin su ma su samu sukunin gudanar da sallah cikin walwala da jin daɗi musamman ma a wannan lokaci da ƙasar tamu ke fama da matsalar tsaro gashi kuma aljihun jama'a babu nauyi da fatan waɗanda abin ya shafa sun ji kuma za su yi hakan allah ya sa haka amen wasiƙa ta ƙarshe ta haɗin gwiwa ce daga jamila da fatima ta ado salati goma ga annabar jau suka ce naɗa Muhammad Koko a matsayin mukaddashin hukumar MPA Allah ya sa shi ne mafi alheri ga al'ummar Najeriya domin wallahi wani lokaci da sabon gini gwamma mayaɓe. Mun gode da waɗannan saƙonnin a ci gaba da aiko mana. Madalla yanzu kuma sai ya gyara zama domin sauraron falla azumin Ramadan. Wani dai suna na Hamza Adam Abdulhamid. Wallahi in faɗa maka bokaye da yake sun rena wasu 'yan siyasa sun rena wasu 'yan boko sun rena wasu 'yan kasuwa sun rena wasu masu mulki sun raina wasu talakawa wallahi sharuɗa suke kama musu da ake kama mutum yana kwakwalar ido a makabarta ba boka ne ya aike shi ba ya ce aje a kwakwalo idon wanda ya mutu yau sai ya je duba sabon kabari da ake kama mutane suna yankar al'aurar dan adam ta mace ko ta namiji ba boka yake sa su ba to boka ba wai shan giya kawai da aka fara a nan ba duk abin da aka ce mutum ya yi in dai ya yadda ya je gun bokan to ai an gama da shi Allah kiyaye kuma in ba tauhidi ni na taba ganin wani wani doctor wanda bai san abcd ba ya yi masa wayo ya karya kudinsa ya masa da fara ko abcd bai karanta ba wannan kuma doctor ne kuma ma ba a ƙasar nan ya zama dukkan ba a ƙasar turawa ta san dai iya da wayo ko to na ga wanda bai yi karatu ko firamare bai yi ba ya yi masa wayo ya yi masa damfara saboda mai saboda ba shi da tauhidi saboda haka a guji bokaye yanzu ya haɗa faɗa kwanan nan kwanan nan a wata ma'aikata a garin nan wasu wuraren wasu masana'antu wani injin da ya kafa yana sana'a da shi sai yana ta ɓaci yana ta ɓaci yana ta ɓaci ana ta gyara ana ta gyara kawai don tsabar rashin hankali mata biyu ga asarar gyara kuma ya je zai boka kuɗi wai a duba masa me yake faruwa sai boka ya ce masa ai makwabcin kaɗin nan ya sa maka hannu kwanan na ake faɗa ne sai ya je ɗauko muciya irin katuwar muciyar nan ya zo zai rarraɗe shi wai shi ya sa masa hannu Allah ya samu dace. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Ƙungiyar Taliban ta ayyana tsagaita wuta a faɗin ƙasar Afghanistan. wadda za ta fara aiki da zarar an fara bukukuwan kwanaki uku na karamar sallah daga ranar alhamis wanda zai kawo ƙarshen watan azumin islama na ramadan sanarwar ta biyo bayan jerin hare-hare da kungiyar mai tsatsauran ra'ayin addini ta kai kan sojojin gwamnati a fadin larduran afghanistan da dama ma'aikatar cikin gida ta faɗi yau ɗin litini cewa gab da wannan sanarwar tsagaita wuta ta taliban mutane akalla goma sha biyu sun mutu bayan da wani bom ya tashi da wata motar bus a lardin zabul na kudancin ƙasar haka zalika wannan sanarwar kwance ɗamara na zuwa ne kwana guda bayan da tashin wasu jerin bama-bamai a harabar wata makarantar 'yan mata a birnin kabul ya yi sanadin mutuwar mutane sama da 60 akasari ɗalibai yawan masu kamuwa da cutar covid-19 kula yomin a ƙasar india ya ɗan ragu amma har yanzu adadi ne mai yawa ma'aikatar lafiyar ƙasar ta faɗi yau ɗin litini cewa cikin sa'o'i 24 da suka gabata an samu sabon kamuwa da cutar 366,161 da kuma sabon mace-mace 3,754 to sai dai kuma ƙwararru kan lafiyar jama'a sun ce sun yi imanin cewa kirgen ne dai ba a kammala shi ba zuwa yanzu waɗanda suka kamu da cutar ta covid-19 a india sun kai miliyan 22.6 a cewar cibiyar tattara bayanai game da cutar ta covid-19 ta jami'ar john hopkins masu raro a nan mika ƙashin shirin nama na yanzu sai kuma a shirin mu na dare da misalin karfe tara da rabi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin za kuma yi zirca mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da ma mu na facebook yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da yake na gabatar da shirin da kuma julie levis gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum